demokradiyya a yau. Cikin shirin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta raina kotu ne da ta shiga yajin aiki bayan da shari'a ta ce mata kada ta yi, abinda za mu duba kenan a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa sani ba, wani ɓangaren ƙungiyar ƙwadago da ta shiga yajin aiki a Najeriya wadda tuni ta janye matakin ya haɗu da fushin ɓangaren zartaswa wadda ya nemi hana ta shiga yajin aikin. Kwana ɗaya kamin ta fara yajin aikin, gwamnatin tarayya ta tafi kotu domin neman hana yajin aikin. Inda wata kotun ma'aikata a Abuja ta amince da roƙon gwamnatin tarayya ta ba da umarnin kada ƙungiyar ƙwadagon ta shiga wannan mataki. Kamin ta janye yajin aikin a ƙarshen makon jiya gwamnatin tarayya ta bakin babban lauyanta kuma a toni jiran na ƙasa Abubakar Malami, gwamnati ba za ta lamunta da irin haka ba. ministan shari'a na najeriya bakar malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago tuka yi lamura ne na abinda suka danganci da'a da doka da oda kuma abinda a gaskiya al'amari do wasu ma'amala wadda mutum zai yi akan abin da ya danganci ma'amaloli na rayuwa da matsayin sandan kasa doka ta yi tanadi tsaye a kai saboda haka gaske al'amari shine ba za ka hana mutum ya yi yadda yake so ba amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance ya yi ya kiɗa kan tsari na doka da oda matsayin gwamnati a halin yanzu shine da'a a kan doka kuma duk wani yunkuri na kin da'a a kan doka ba za a kau da kai ba dangane da shi za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikinta na ganin da cewa an yi da'a a kan doka da oda dangane kuma da hukuncin wata kotu a nan Abuja wacce ta haramta wannan yajin aiki ga abin da sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon na kasa Comrade Nuhu Abaye Toro ke cewa. Shari'a ai tana da ka'ida don idan shari'a ta ce ta ta sammace ka ai ana kawo wa takarda wa aka bai wa takarda ba ba kowa takarda mu a kungiyanci ba ga wata takardar sammaci ba saboda haka sai in mutum ya ga takarda ne sai an bashi takardar sammaci shine zai zai bi umarnin kotu. Menene hukuncin kin mutunta umarnin kotu? kuma ta yaya za a san cewa mutum ko mutane ko ƙungiya ko gwamnati ta ki mutunta kotu? Tambayoyin da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Amsa wannan maganan za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na shida na tsarin mulkin Najeriya da kashi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya wanda aka yi masa gyara na tsarin mulkin Najeriya. Mm. Da kuma kashi na talatin da tara da arba'in da arba'in da biyar duka na tsarin mulkin Najeriya. Mm. Domin in kotun da tsarin mulki ta kafa ta yi hukunci ta ba da oda ta ba da umarni duk wani mutum ko jami'in gwamnati ko kuma wanda yake cikin najeriya ko kuma yake karkashin ah, aikin gwamnati a najeriya ko kuma kungiya ta kwadago duk inda aka ba da umarni aka ce kotun ne ta ba da umarni to wajibi ne bisa ka tsarin mulki bisa ga doka a bi wannan umarnin domin in ba a bi umarni ba haji sabo yin haka an yi wa kotun rashin da'a an yi wa kotun rashin mutunci kuma yin haka laifi ne a gankashin doka wanda aka yi haka zai kai ga aka ɗauki mataki na ya hukunta inda suka yi haka haji sabo. To, hukuncin da za a yi wa mutum in ya aikata irin waɗannan laifuffuka sun kama daga mai zuwa mai. To, haji sabo ana iya na farko musamman in dai mutum shi kadai ne aka same shi aikata laifi na ƙin bin umarnin kotun za a iya kai shi kotun a ƙarƙashin doka na laifuffuka a hukunta shi ana iya cin masa tara ana iya kai shi gidan kurkuku ko kuma a masa tara tare da tare da da tsarewa amma yawanci a nan akan yi musu tara ne in ba su iya biyan taron ba za a iya kai su a tsare su to amma kaga nan su kungiyar kwadago a najeriya nan suna gadara ne a kan cewa a garkashin tsari na talatin da kashi na talatin da tara da kashi na arba'in tsarin mulkin najeriya suna da dama su yi bayani na yancinsu na yin yajin aiki eh. to amma yin haka tsarin mulkin najeriya din kuma a kashi na arba'in da biyar aka ce in wannan yajin aikin ko kuma zanga zangar zai saba wa doka da sauransu musamman mai doka a nan kamar inda kotu ta bada umarni to a nan sun saba wa ka'ida sun saba wa tsarin mulki to nan kamar inda na bayani da farko za a iya hukunta su amma in wanda aka kawo shi gaban kotun bisa ga karya umarnin kotu abin da ake so a ji daga bakinsa shin ya san ya aikata ya ce aikata to in ya nuna nadama ya nuna ladabi ga kotu ya ce ya ba da haƙuri zai janye wannan kin bin umarnin to a nan za a iya yafe masa kotu tana iya yafe masa mai shari'a ma yana iya yafe masa haji sahabu. a yasan waɗanne matakai ne za su sa a san cewa sun ƙi mutunta umarnin kotu takarda kotu za ta bayar a kai musu ko dai kawai wannan sanarwa da aka bayar a kafofin yada labarai ya wadatar. a bisa ga ka'ida in aka ce an ba da umarnin kotu ga kan mutum ko kan kungiya ko kan gwamnati to wannan mutumin bisa ga ka'ida na shari'a na tabbatar kafin a tabbatar a hukunta shi ko a ce ya ƙi bin umarnin kotu sai an tabbatar an kai masa wannan oda ko wannan umarnin an jami'in kotu wanda ake ce belief ya miƙa ma wannan dan mutumin takardan hannu da hannu ko ya sa hannu ko bai sa hannu ya karba ba amma a tabbatar an mika masa ko jami'an gwamnati ko kuma kungiya a tabbatar an mika musu takardar to a tabbatar an samu shaidar haka in ba a samu shaidan cewa an ba da wannan takardar ba hannu bisa ga hannu ya ki bin umarni ya karba ya bin umarni to wannan shine za a yi masa hukunci amma in babu shaida cikakken shaida an ba shi takardar to wannan ba za a yi masa kunci don kawai a faɗa a radio ko television ko gidan jarida in ba kotun ne da kanta ta ba da umarni cewa an neme shi a a miƙa masa wannan takardar ya ƙi ansa a ji a liƙa ba to wannan ba zai ba zai sa masa hukunci ba hadi sabo to Hajiya an ji ministan shari'a kuma attorney general na ƙasa na cewa ba dama a bada umarnin kotu a yi bris da shi domin ƙasa ce ta doka in wani ya bris da doka to dole kuma akwai a mataki da za a ɗauka kana jin eh, tony jiran na najeriya yana da masaniyarsa ba a baiwa kungiyar kwadago wannan takarda ba sannan kuma ya irin wannan barazana to haji sabo bayanin da babban a tony jiran ko babban lauyan najeriya ya bayani haka take bisa ga ka'ida duk wanda ya bin umarnin kotun dole a hukunta shi in aka tabbatar an ba da wannan takardar amma in yana da cikakken bayani cewa ba a ba su takarda ba to shi kansa na tabbatar ba zai ce a yi musu hukunci ba amma har akwai shaida cewa an ba su takarda kuma an kama masa wannan shaidar to zai ɗauki mataki bisa ga ƙa'ida bisa ga doka ya tabbatar an hukunta su bisa ga ƙa'ida na shari'a amma in babu shaidan cewa an ba su takarda to ni na tsammani shi kansa a matsayinsa na babban eh, lauyan najeriya wato attorney general najeriya ba zai ci a musu hukunci ba haji sabo haji asan liman abin da sa na ce na faɗi haka saboda ita kungiyar kwadago tana musanta cewa ta ce ita ba bata takarda ba saboda haka in ma akwai umarnin kotu sai an bata takarda kuma ba bata takarda ba to haji sabo ni kaina ba ni da masaniyan shin an ba su takardar hannu da hannu ko ba ba su takardar hannu da hannu ba to su kungiyan kwadago su kansu su suka sani an ba su takardar ko ba ba su takarda ba shi babban attorney general na kasa shi ya fi mu sanin shin an ba su takardar ko ba ba su takarda ba wanda kuma shi din nan zai iya tabbatar ne bisa ga shaidan da aka nuna masa jami'an kotun su nuna masa cewa ga shaidan an kai musu takarda sun sa hannu sun karba har in ya tabbatar sun sa hannu sun karba to kaga anan su din nan ne ba sa gaya mana gaskiya amma an babu shirin cewa ba a kai musu takarda hannu da hannu ba na tabbatar shi ba zai ɗauki mataki a kansu ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Umar Faruk Musa da Hassan Maina na da lauya Hassan Liman da kuma cuba Chubahiro ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.